This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 4 ga watan Disamba shekarar 2025. Kafin aji abubuwan da muke tafa da su ga Muhammad din da kanin labarai. Ma'aikatan lafiya a yankin da Isra'ila ta mamaye a yammacin gabar kogin Jordan ta ce an kashe mutum guda kuma mutane tara sun jikkata a wani samame da Isra'ila ta kai kan wani sansanin 'yan gudun hijira. ma'aikatar tsaron rasha ta ce a ranar asabar dakarunta sun karbi iko da ƙauyen nadia da ke yankin luhansk a gabashin ukraine a yau asabar masu bincike a koreya ta kudu sun ce suna gab da kammala hada bayanan da ke cikin na'urar da ke naɗar sautin murya da ke cikin jirgin da ya hatsari a makon da ya gabata kanun labaran kenan a bangaren rahotanni za a ji cewa an gurfanar da sakataren kungiyar alternative kuma dan jarida dan fafutuka a jamhuriyar niger musa cangari a gaban kotu sai suka huto kuma alkali ya ce je ya zamna a gidan yari na filenge da ke kilomita kusan 180 da nyamai haka zalika muna tafi da rahoto game da ziyarar da kwamitin ba da kashi goma sha uku daga cikin ɗari na albarkatun man fetur da ake hakowa a jihohin bauchi da gombe da ke da albarkatun man fetur ɗin. kwamiti ne daga rabarun mobilization allocation and fiscal commission wanda basically wannan kwamitin akan crude oil din abin da ya shafi production na crude oil sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi kamar kowace rana asabar yau ma muna tafa da shirin adawu lafiya to amma da farko ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ma'aikatan lafiya a yankin da isra'ila ta mamaye a yammacin gabar kogin jordan ta ce an kashe mutum guda kuma mutane tara sun jikkata a wani samame da isra'ila ta kai kan wani sansanin 'yan gudun hijira yayin da dakarun isra'ila suka ce a ranar asabar sun buɗe wa wasu 'yan ta'adda wuta wani matashi mai shekaru 18 muhammad medhad amin amir ya mutu sakamakon harbin bindiga a sansanin balata da ke arewacin yankin a cewar ma'aikatar lafiya ta falastinawa kamar yadda ta faɗa a cikin wata sanarwa wacce ta fitar a daren juma'a tana mai cewa mutane tara sun jikkata inda hudu daga cikinsu suke cikin mawuyacin hali ƙungiyar ba da agaji ta red crescent ta falastinawa ta ce samaman ya fara ne da daren juma'a kuma ya haifar da arangama mai tsanani kamfanin dillancin labarai na falastinawa wafa ya rawaito cewa sojojin isra'ila sun shiga sansanin ta shingen bincike da ke awarta inda suka saka gwanayen harbi a kan rufin gine-ginen da ke kewaye a wata sanarwa da suka fitar a ranar asabar dakaran isra'ila sun ce yayin aikin yaƙi da ta'addanci 'yan ta'adda sun sanya abubuwan fashewa a yankin domin cutar da sojojinsu sun kuma jefa abubuwan fashewa sannan sun cilla wuta a kan dakarunsu ma'aikatar tsaron rasha ta ce a ranar asabar dakarunta sun karbe iko da ƙauyen nadia da ke yanke luhansk a gabashin ukraine kuma sun harbo makamai masu linzami guda takwas kirar atacms da aka kera a amurka ma'aikatar ta ce matakan kare sararin samaniyar rasha sun harbo jiragen yaƙi mara matuƙa na ukraine guda goma a sararin samaniyar ƙasar a safiyar asabar ciki har da guda uku da ke yankin leningrad a arewacin ƙasar filin jirgin saman pulkovo da ke birnin st petersburg ya dakatar da isowar jirage da tashinsu na dan wani lokaci a safiyar asabar a halin da ake ciki kuma dakarun rasha na ci gaba da kai hare-hare a kusa da birnin pokrovsk na ukraine a wani kokari na kewaye shi daga kudu da kuma yanke hanyoyin samar da kayayyaki ga dakarun ukraine a cewar sojojin kasar a ranar asabar a yau asabar masu bincike a koriya ta kudu sun ce suna gab da kammala hada bayanan da ke cikin na'urar da ke naɗar sautin murya a cikin jirgin da ya hatsari wanda kuma ya sanadin mutuwar mutum 179 a makon da ya gabata sautin na iya bayar da bayanai game da mintuna na karshe na jirgin jeju iya mai lamba 2216 wanda ke dauke da fasinjoji 181 da ma'aikata daga thailand zuwa koriya ta kudu a ranar lahadi a lokacin da ya yi saukar gaggawa kafin ya bigi wata katangar siminti a ƙarshen filin tashin jiragen saman masu bincike da koriya ta kudu da amurka ciki hadda tawagar kamfanin kera jirage ta bowen suna gudanar da bincike a wurin da hadarin ya aku a kudu maso yammacin wan tun bayan wannan mummunan lamari don gano musabbabin hadarin masu binciken har ila yau sun kuma gano injin din jirgin daga wurin hadarin a wannan makon kamar yadda ma'aikatar ta kara da cewa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yin jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashen labaran duniyar kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu birnin yamai a jamhuriyar Nijar. inda bayan da jami'an tsaro suka kama sakataren kungiyar alternative kuma dan jarida mai fafutuka a jamhuriyar niger musa cangari tun a farkon watan disamba bara jin kaɗan bayan komawarsa gida daga wata tafiya da ya yi zuwa biranen abidjan na cote d'ivoire da abuja ta nigeria a karon farko an gabatar da shi a gaban kuliya kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoton da Suleiman Muni Barma ya aiko mana daga birnin na Yamai. A farkon watan Disamban 2024 ne wasu mutane dauke da bindigogi suka kutsa gidan sakataren kungiyar Alternative Espacito yayin bugo da ƙari ɗan jarida Musa Cangari suka kuma yi awon gaba da shi jim kaɗan bayan dawowarsa daga wata tafiyar da ta kai shi biranen Abidjan babban birnin Cote d'Ivoire da Abuja, Najeriya kafin daga bisani a je ɗuriyarsa sa'a, cibiyar 'yan sandan yaƙi da ta'addanci. karan farko an gabatar da shi a kotun tribunal a yammacin juma'a uku ga watan janairu inda alkali ya saurare shi kafin a yi gaba da shi kaka tudagwani mamadu na daga cikin kusoshin kungiyar alternative bayan sallan juma'a uku ga watan disamba da muke ciki musa can gari an kawo shi nan eh, wurin doyen da juge eh, na kotu na babban birnin yamai tare da lauyoyin shi eh, da shi alkalin sun yi sun yi tattauna sauran bayan awa biyu haka sai suka huto kuma alkali ya ce je ya zamna a gidan yari na filenge da ke kilomita kusan 180 da nyamai. Hukunci ne aka yanke masa koko a an dai saurare shi ne? A an da saurare bayan ka wuce kusan wata daya baka kadu da kowa ba ni da matarka da yaranka da baka ga kowa ba sun samu ne da ya koma gidan shi shine muka so amma ba haka ta samu ba muna samana a cikin wannan dosiyan ya zamanto shari'a ta tabbata tunda abu ne wanda duniya duka yana nan yana kallon mu. Ainihi ana zargin can gari da kafa kungiyar ta'addanci ta'addanci da tallata ayyukan 'yan ta'adda kafin a bullo da wasu karin zarge-zargen na daban da ke da nasaba da sha'anin tsaron kasa lamarin da ke ɗaure kan lauyoyinsa da na hannun damansa. Sabbin abubuwa dai da muka ji biyu ne an yi zancen attent a la defense national. Wato barazana ce ga sha'anin tsaron ƙasa. Eh barazana da sha'anin tsaron ƙasa tare da Eh, hadin gwiwa wasu kasashe na yawa wanda ana zargin su da wani wani mutum ne wanda ana tofa albarkacin bakin shi a game da kowace tahiyar kasa ba ma kasar Niger ba kasar yankin Sahel amma dai da yake abun yana gaban alkali za mu aje kunne mu shi kuma nan zuwa gaba lauyoyin shi za su fito za su yi magana. Musa Cangari wanda a fili yake nuna goyon baya ga hambararren shugaban kasa Muhammad bazum ya yi fice wajen caccakar gwamnatin janar Abdurrahman Chani saboda yadda ya imani kan mulkin demokradiyya kulle shi a kurkuku abu ne da wasu ke ɗauka a matsayin bita da kulli a yunkurin rufe masa baki ba a dai yanke masa hukunci ba saboda haka ana sa ran sake gabatar da shi a gaban alkali a nan gaba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman Muni barma da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga ƙarashen labaran duniya. Masu bincike a Koriya ta Kudu sun sake neman izinin shugaban ƙasa na riƙon ƙwarya a ranar Asabar da ya umarci rundunar tsaron fada shugaban ƙasar. da su bi umarnin kama shugaban kasa da aka tsige yun secure a ranar juma'a rundunar tsaron tare da sojoji sun hana masu gabatar da kara kama shugaban a wani mugumurzu da ya ɗauki tsawon awanni shida ana yi masu binciken sun samu umarnin kama yun bisa wata sanarwar dokar soja da aka bayar a watan da ya gabata hukumar binciken cin hanci da rashawa ta manyan jami'ai ta ce a ranar asabar ta sake neman shugaban kasar na riƙon ƙwarya choi sang mok wanda shine ministan kudi na kasar da ya umarci rundunar tsaron fada shugaban kasa su haɗa kai don aiwatar da umarnin kama yun mai magana da yawon ma'aikatar kuɗi bai ce uban ba da aka nemi jin bakinsa sanarwar dokar soja da yun ya bayar a ranar uku ga watan disamba ta girgiza koriya ta kudu kuma ta kai ga fitar da umarnin kama shugaban ƙasa mai ci a karan farko. gwamnatin sojin myanmar ta saki fiye da fursunoni dubu shida kuma ta rage hukuncin wasu fursunonin a wani shirin afuwa na musamman domin tunawa da cika shekaru 77 da samun yancin kai daga birtaniya a ranar asabar waɗanda aka saka kaso kaɗan ne daga cikin ɗaruruwan 'yan adawa da aka tsare sakamakon yan jinin mulkin soji tun bayan da dakarun suka karɓe mulki daga gwamnatin da aka zaɓa ta ansan suci a watan fabrairun shekarar 2021 wannan karɓar mulki ya gamu da bore na lumana wanda daga baya ya rikide zuwa mummunan yaƙi da makamai gidan talabijin na gwamnati mrtv ya bayar da rahoton cewa janar min aun helen ya yi afuwa ga fursunoni 5,864 daga myanmar da kuma baki 180 da za a kora daga kasar sakin fursunoni a lokaci-lokaci irin wannan ya kasance ruwan dare a myanmar a lokacin bukukuwa da sauran lokuta masu mahimmanci. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma sai najeriya inda kwamitin bayar da kashi uku daga cikin ɗari na albarkatun man fetur da ake haƙowa a jihohin da ke da albarkatun man fetur ɗin ya ziyarci jihohin bauchi da gombe a matakin farko domin tattauna batun da hukumomin jihohin biyu domin sanya su cikin jerin jihohi da za su karɓi wannan kaso wakilinmu abdulwahab ya gana da jami'an gwamnatocin jihohin biyu wato bauchi da gombe akan wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana duk da tsaikon da aka samu dangane da haƙar albarkatun man fetur da iskar gas a jihohin bauchi da kuma gombe yanzu jihohin biyu sun fara murmushi ganin cewar kwamitin rabon kuɗi na kashi goma sha uku cikin ɗari sun kawo ziyara jihohin bauchi da kuma gombe da ma rijiyoyin man guda biyu da aka tona a ƙauyen barambu da kuma kwalmani muhammed mai wada bello shine kwamishina mai kula da ma'aikatar albarkatun ƙasa a jihar bauchi ya yi mini bayani a hukumance don dangane da irin ci gaban da aka samu kan batun wannan kwamiti dai da suka zo kwamiti ne daga rabarin mobilization allocation and fiscal commission wanda basically wannan kwamitin akan crude oil din abin da ya shafi production na crude oil mm-hmm. kuma su suka turo mana leta bauchi cewar suna so su zo su zauna da mu kuma suna son idan hali ya samu a yi babban delegation daga jihar bauchi da jihar gombe da john leta suka turo mana eh, gaskiya mm. da mu da gombe saboda a inspecting din wannan side din mm. a ga level of progress na project din gaba daya mm. project din ah, ebon oil exploration a wannan field na mining babban dalilin da ya sa suna so su ga ci gaban da aka samu a wurin da ake wannan aiki na exploration na mai su ga kuma yaya za a iya including din bauchi da kuma jihar gombe cikin wanda su fara amfana da 13% derivatives wanda dokar najeriya ya ba wa kowace jiha da aka identifying kuma ake producing oil gas a najeriya wannan shine makasulin da ya kawo su cikin ikon ubangiji sun zo bayan sun zo mun tattauna da su a matakin jiha karkashin jagoranci mai girma gwamna da kansa a jihar gombe kwamishina mai kula da albarkatun ƙasa sanusi ahmed bindiga ya yi albishin ne wa al'ummomin bauchi da gombe tabi da kokarin da gwamnonin jihohin biyu suka yi wajen tuntuɓa da kuma bayyana rijiyoyi guda biyu da aka tona wannan zuwan su ya mana kyau abun da nake so in yi wa al'umman jihar gombe da bauchi albishir shine jihar gombe da bauchi ba a taba gayyatan su ko sa su a cikin kwamiti na tattaunawa ma'ana national conference on hydrocarbon ba su yi bana amma saboda tuntuɓa da ake yi da kuma yanzu hubbasa na su gwamnonin jihar gombe da jihar bauchi sun tafi sun tuntubi shi a group general managing director wanda kuma ya ba su tabbacin ba da jimawa ba za a dawo a ci gaba da shi wannan to mu babban yanzu abin da ya dame mu shine muna fatan a zo a tabbatar da ainihin ciro shi albarkatu na man fetur tunda muna da rijiyoyin da an riga an kammala su misali kolmani a barambu da kwalmani 2 a kwalmani sun kammala ana da kuma wadataccen mai da za a haƙa to sai mu rasa menene yake tsaye da wannan al'amari amma yanzu kamfanonin da aka ba ma aikin sun fara turo kayayyakin aikinsu rampark sun zo kuma alhamdulillahi sun je sun ga wajen nan sun nuna takaicinsu abinda muke kokawa gabaɗaya sun zo sun gani da idonsu sun tabbatar kuma sun ce ba za su lamunta ba za su yi iyayensu ganin cewa an zo an tabbatar da haƙo shi ainihin man feturin shugaban kwamitin ya zo da membobinsa mun zagaya mun tattauna muna fatan allah ubangiji zai dafa mana idan ba a mance ba sama da shekaru biyu kenan da suka shuɗe tsohon shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da tonon man fetur da iskar gas a kwalmani abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya An gaida Muhammad Abdulwahab masu sauraro kada a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka da sadda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Jama'a masu saurare muna muku barka da sabuwar shekara da fatan Allah ya bamu albarkacin wannan shekara ya kuma kiyaye mu da sharri da ke cikin wannan shekara. a yau shirin namu zai duba wani mataki ne da majalisar ɗinkin duniya ke ɗauka na tabbatar da kiyaye hatsira a faɗin duniya a dalilin haka ne kuma majalisar ɗinkin duniya ta kafa asusun kiyaye hanya na majalisar ɗinkin duniya wanda shine hanya ta farko ga kasashe da kamfanoni da daidaikun mutane suke ba da gudunmuwar kuɗi ga majalisar ɗinkin duniya da ƙoƙarin abokanta na tallafawa shirye-shiryen kiyaye hanyoyi a ƙasashen duniya a duniya baki daya haɗura kan tituna na haifar da mutuwar mutane sama da miliyan ɗaya wanda za a iya magance su da kuma jikatan mutane miliyan hamsin a kowace shekara hanyoyi marasa kyau suna da mummunan tasiri ga tattalin arziki da zamantakewa da kiwon lafiya a ƙasashe masu tasowa da masu matsakaitan kudaden shige kamfanoni daidaiku mutane da dama ne suke taimaka ma wannan asusu domin ganin majalisar ɗinkin duniya ta magance matsaloli da ake fuskanta akan hanyoyi asusun kiyaye haɗura na majalisar ɗinkin duniya da ya yi farin cikin sanar da cewa kamfanin kera motoci na honda ya zama kamfanin motoci na farko da ya shiga kungiyar ta haɗin gwiwa da hukumar gudanarwa ta duniya wanda ke nuna wani gagarumin ci gaba mai cike da tarihi a manufar asusun na rage mace-mace da jikatan ababen hawa wannan alama ce mai muhimmanci a cikin bin hanyoyi mafi aminci a duniya kokarin na kamfanin honda har yau wanda ke zama babbar gudunmuwa da kokarin kiyaye hanyoyi na majalisar ɗinkin duniya ya nuna himmar da kamfanin ke yi don magance matsalar hanyoyi a duniya alkawarin da kamfanin honda ya yi na shekaru da dama masu zuwa zai ba da tallafi mai muhimmanci ga ayyukan asusun wanda ke mayar da hankali akan rage yawan mace-mace da raunuka akan hanya musamman a kasashe marasa karfi da masu matsakaitan kuɗin shiga inda sama da kashi 92 na mace-mace ta hanyar hatsarin ababen hawa yake faruwa a kowace shekara za a sanar da cikakken bayani game da wannan muhimmiyar gudunmuwa a yayin da a yayin babban taron kolin na asusun kiyaye hatsara na majalisar ɗinkin duniya wanda za a gudanar a marrakesh a cikin watan fabrairun shekarar 2025 to allah ya nuna muna lokacin kuma abin da ya faru za mu kawo masu saurare a kasar ghana kuwa kungiyoyi masu zaman kansu suna nan suna fafutuka don ganin an kiyaye yawan mace-mace da ke faruwa sakamakon yawan hatsira a cikin kasar isa ali shugaba ne na wata kungiya mai zaman kansa ta vald wanda ita ma take fafutukan kiyaye hatsari a birnin accra ya muna karin haske akan irin ayyuka da kungiyoyi irin nasu za su gudanar a wannan sabuwar shekarar 2025 inda yake mana bayani kamar haka kamar yadda dai mun ka sani eh, eh, gwamnati dai tana ci gaba da yadda za ta yi so a rage sai mu casuran da ke faruwa kan titi kenan eh, eh, na mota eh, shi ne rashin rayukan da ake kan titi kuma a cikin motoci so mun ka duba na farko akwai shirin da gwamnati ta kawo kuma wannan shiri sai mu ce an soma wannan shiri ne saboda sai mu ce dokan da an ka dace ta shine Eh, cikin implementation shine zamu ce road eh, road road regulation kenan cikin dokan kasan da muke da shi yadda za a kula kan batun titi da eh, motoci kenan to akwai dokan da an ka aje sai mu ce wasu kasashen turai ma an ci gaba ko shi an nisa da wannan bukata da wannan sai mu ce program shine abin da ake ce wai sport fine kuma da sai mu ce eh, digital monitoring kenan in ka duba wato ka ce spotify wato cin tara nan take eh, cin tara nan take kenan to mhm. alhamdulillah shi kenan mun ka duba shi ne eh, an ajiye na'ura ko kamera kamera kenan a turance kenan kan titu na wurare da dama da hukuma kuma sai mu ce 'yan sanda kuma su ma suna zaune da control room wuraren da suke duba ababen da ke faruwa cikin kasan duka za a duba yadda za a wasu wuraren da ma ko ba 'yan sanda ma za a amfani da waɗannan kyamara kenan iya so a yi a gane waɗanda ke taka duka ko kuma waɗanda kuma ke tuki yadda ake so yanzu haka akwai eh, an doki wani unguwa cikin eastern region kenan akwai wani unguwar da an ka doki ake wannan piloting wannan piloting da ake wato ake jarrabawa a ga yadda tasirin abin zai zama yes ha yadda ake jarrabawa a ga yadda tasirin eh, wannan sai mu ce wannan program zai yi iya saurin dai an gane cewa kamar abin da eh, ya yi amfani sosai yanzu sai a sake ma gana gaba daya sai kaga kamar yanzu ko wuraren da ma ba yan sanda mun san kamar kamera na wurin kana tuki kyamara na duba ababen da kake yi duka su cikin shekara na sai mu ce 2025 shirin da muka shiga kenan yadda zai a falkar da jama'a jama'a su gane cewa kamar ko ba yan sanda ma haka inda ka gan akwai kyamara duka bi ma'ana yan sanda suna duba suna ga ababen da ke faruwa kan titi sa'annan kuma abin da ke da muhimmanci ne hmm. an kawo da shiri ne saboda a duba yadda za a yi a rage sai mu ce eh, cin hanci da rashawa kamar yadda ke faruwa yanzu haka yanzu in dan sanda ya kama wani da ya tuki bai yi ba na a take sai kaga kamar dan eh, sanda ya karbi kudi ko mu ce eh, matukin mota kuma mu shi ya bada kudi to ana so a rage wannan in dai kyamara ya doke ka da ka zo kuma baka zo wurin ba da aka ga kamar ka taka doka sai kyamara ya doki picture kenan don kyamara ya doki picture sai ya aika maka cikin eh, telefon ka kenan in an aika maka cikin telefon ka kai da kanka ka ganga kuskuren da kai ga yadda ka ba ka taka doka kuma ga kudin da za biya. To masu sauraro a nan ne kuma za mu dakatar da wannan shiri har sai sabon mako idan Allah kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu Isa Ali shugaban kungiyar Val mai fafutukar kiyaye hatsara a birnin Accra. Da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga saƙonnin da kuka aiko mana ta imel. Sako na farko naka ne Shehu Adamu rijiyar inda ka ce salam VOA Hausa gaisuwa da fatan alheri. Tabbas abin akwai takaici yadda aka kaddamar da aikin haƙoman fetur a arewacin Najeriya amma kuma ka ji shiru saboda haka shugabanninmu na arewa kalubalen ku domin dai gida gida ne. sai sako na gaba da ya fito na haɗin gwiwa daga sanusi madattai da magaran isuhu makeri madattai da iliyasu yakubu digawa sai yakubu mai aski ba da raka karshe musa malam idu kazawai kuka ce salam biyu hausa to muna fata hukuncin gaskiya da aljirci zai sauka a kan fitaccen dan farar hula dan fafutuka na ƙasar jamhuriyar niger wato musa cangari wanda aka gofanar a gaban wata kotu da ke can birnin yamai sakamakon zarginsa da ake na aikata wasu laifuffuka sai sako na gaba na Ismaila Aganas Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar. ce salam ya Hausa gaisuwa da fatan alkhairi. Mu al'ummomin kasashen Najeriya da Nijar ba ma jin daɗin ƙara lalacewar dangantaka tsakanin kasashen namu biyu wato Najeriya da jamhuriyar Nijar. Sannan mawaƙi Kahutu Rarara ya fito ya yi wasu kalamai marasa daɗi da ba su dace ba har yana ba da wani wa'adi wannan ai abin kunya ne ga mahukunta najeriya a ce ƙasa babba irin najeriya mai cike da masu ilimi a fannoni daban-daban da ke da martaba a ce ba su da kakakin da zai magana a madadinsu sai mawaƙi ka hutu rarara sai saƙo na gaba da ya fito daga sani mai langalange yalwaya wuri ka ce muna maharabin da matakin da shugaban ƙasar ghana john mahama ya ɗauka na fara aiwatar da manufar baiwa al'ummar kasashen afirka damar shiga kasar ba tare da bukatar biza ba a wani mataki na ƙara haɓaka hada-hadar kasuwanci da cinikayya a tsakanin kasashen afirka da kuma dunkula sassan nahiyar afirka wuri guda da fatan sauran kasashen afirka za su yi koyi da shi sai saƙo na ƙarshe na gaisuwan fatan alheri daga abba kelu madukaru da fatan haka sunan yake aka ce wannan sabon shekarar 2025 to gaisuwa da fatan alheri gare ku ma'aikatan sashen hausa na murya amurka to a madadin su baki ɗaya muna godiya kuma da fatan za a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana sai an ji ku. To masu sauraro da haka muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice. ma'aikatar lafiya a yankin da isra'ila ta mamaye a yammacin gabar kogin jordan ta ce an kashe mutum guda kuma mutane tara sun jikkata a wani samame da isra'ila ta kai kan wani sansanin 'yan gudun hijira yayin da dakarun isra'ila suka ce a ranar asabar sun buɗe wa wasu 'yan ta'adda wuta wani matashi mai shekaru sha takwas muhammad medhat amin amir ya mutu sakamakon harbin bindiga a sansanin balata da ke arewacin yankin a cewar ma'aikatar lafiya ta falastinawa kamar yadda ta faɗa a cikin wata sanarwa wacce ta fitar a daren juma'a tana mai cewa mutane tara sun jikkata inda hudu daga cikinsu suke cikin mawuyacin hali ma'aikatar tsaron rasha ta ce a ranar asabar dakarunta sun karbe iko da ƙauyen nadia da ke yanke luhansk a gabashin ukraine kuma sun harbo makamai masu linzami guda takwas irar atacms da aka kera a amurka ma'aikatar ta ce matakan kara sararin samaniyar rasha sun harbo jiragen yaƙi mara matuƙa na ukraine guda goma a sararin samaniyar ƙasar a safiyar asabar ciki har da guda uku da ke yankin leningrad a arewacin ƙasar filin jirgin saman pulkovo da ke birnin st petersburg ya dakatar da isowar jirage da tashinsu na ɗan wani lokaci a safiyar asabar a yau asabar masu bincike a koriya ta kudu sun ce suna gab da kammala hada bayanan da ke cikin na'urar da ke naɗar sautin murya a cikin jirgin da ya hatsari wanda kuma ya yi sanadin mutuwar mutum 179 a makon da ya gabata sautin na iya bayar da bayanai game da mintuna na karshe na jirgin jeju iya mai lamba 2216 wanda ke dauke da fasinjoji 181 da ma'aikata daga thailand zuwa kore ta kudu a ranar lahadi a lokacin da ya yi saukar gaggawa kafin ya bigi wata katangar siminti a ƙarshen filin tashin jiragen saman. baki daya da haka za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chad idan allah ya kai mu wato karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai fiona nan dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu hawa sharif ki muku fatan alheri daga nan washington dc sai an jima.